ashirin ga watan sha biyu shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara hijiriya wanda ya dace da ɗaya ga watan tara shekara ta dubu biyu da goma sha takwas miladiya yau muna darasi na arba'in da biyu a cikin wannan littafi mai albarka na alfusul fi siratin rasul na imam ibn kasir rahimahullah ta'ala littafin da yake magana akan sirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da abubuwan da suke ta faruwa da shi a rayuwa da yaƙuƙuka da kuma darussan da ake ɗauka a cikinsu idan yan uwa za su iya tunawa muna tattaunawa ne akan wato kissatul ifk kissan da munafukai suka yi abin da suka yi na yi wa mata annabi sallallahu alaihi wasallama sharri da ƙarya da ƙage aka tuhumce ta da alfasha wal billah cewa wani ya keɓanta da ita ya yi kaza da kaza da ita wal billah a matsayinta na matar annabi sallallahu alaihi wasallama in za ku tuna mun kai har gurin da annabi ya tashi da maganar ta yaɗu a gari ana ta toyawa ana kwashewa ya hau kan mambari yana neman taimakon sahabbai cewa wa zai taimaka masa dangane da wanda duk aka same shi da hannu akan yada wannan shari ga iyalinsa to shine sai ɗaya daga cikin sahabbai sa'ad ibn mu'az a Kubani abdul ashal ya tashi ya miƙe ya ce ganiya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam idan har ya tabbata wanda ya yi wannan sharri ya yada wannan magana batanci a kanka da iyalinka daga ainihin wato ƙabilar aus ne a madina akwai ƙabilar al'ausu akwai ƙabilar al-khazraj shine ake cewa al'ausu wal khazraj to in har ta bayyana ɗan kabilar ausu ne to insha Allah ta'ala hukuncinsa za mu sare wuyansa ne kawai kashe shi mu idan kuma yana cikin 'yan uwanmu ne khazraj ma'ana shi wannan sa'ad um, ibn mu'az a ƙabilar aus yake kuma shugaba ne a ƙabilar aus ɗin in ɗan ƙabilar mu ne to za mu sare wuyansa bari muku gwari-gwari kamar yanzu a tashi an yi bayanin nan sai wani bafulata ne sai tashi ce ya wani idan har wanda aka same shi da wannan tsiya in bafulatani ne to kashinsa ya bushe sai mun kashe shi shi ɗin ba fulatani ne mai magana idan kuma cikin 'yan uwanmu ne hausawa to shi kenan ka ba mu umarni mu yi abin da ya kamata a kan shi kamar ka ce in aka samu mai laifin nan cikin 'ya'yana ne to ukubar da zan masa sai na ninka masa ukuba sama da in wani ne bare daban shi kenan sai wani sa'ad ɗin um, ibn ubada sa'adu ne guda biyu suka yi rikici akan wannan abu sa'ad ibn mu'az kun ji ga abin da ya faɗa in ɗan ƙabilar aus ne za mu sare wuyarsa in kuma ɗan ƙabilar khazraj ne ɗaya ƙabila kenan ko ka ba mu umarni mu yi abin da ka ga ya dace sai wuf sai sa'ad ibn ubada shi kuma yana ɗaya daga ƙabilar wato ba ni sunan shi ɗaya ƙabilar shi sai tashi shi ma sai ce wallahi baka isa ba to wallahi baka isa ba da a ce danginka ne jininka ne dan kaza ne da ba za ka yi ba <clears throat> sai kuma mutum na uku sai ya tashi sa'ad bin hudair shi kuma yace, wallahi sai mun kashe shi inda ya tabbata wanda ya aikata wannan abun in aka gane shi wallahi sai mun kashe shi to yace kai munafiki ne ashe wa aka gaya wa sa'ad bin ubada aka gaya wa ashe kai munafiki ne innaka munafiqin tujadilu anil munafiqin kana yin jayayya akan munafikai shikenan kabilar aus da ƙabilar khazraj sai suka tashi sai suka fara fada a nan gurin afwan abinda baki na ya subuta na ce shi wancan sa'ad bin ubada da wannan sa'ad bin aus wannan sa'ad bin mu'az dan kabilar khazraj ne shi kuma sa'ad ibn ubada dan kabilar aus ne to ana ganin cewa me yasa ya danganta kisa a wata ƙabilar da ba tasa ba ya in kabilar wani ne za a yi kisa idan kuma ƙabilar su ne a faɗi mai za a yi to shine shi wannan kuma ya tashi ya ce sa'ad bin ubada sai yake cewa baka isa ba ba za ka kashe shi ba shi kuma wannan ya tashi kuma na uku ya jefa kalmar munafurci akan wani duka a masallaci annabi yana tsaye yana kan mumbari ba sai kabilanci kuma ya tashi ba yan kabilar aus suka miƙe yan kabilar khazraj su ma suka miƙe suna ta hayaniya a masallaci ran annabi ya ɓaci yana kuyi haƙuri kuyi haƙuri kai zauna kai kuyi haƙuri wa yusakkinuhum yana cewa su yi haƙuri hatta sakatu a sai da suke haƙurin yanzu anan ina so ku riƙe wani darasi guda buƙatar munafukai ta biya a nan a matakin farko kamar ya sun sabbaba saɓani a tsakanin sahabbai damun shi munafuki ƙoƙari yake ya haɗa waɗanda suke zaman lafiya sai haɗa su faɗa abu na biyu sun sa annabi ransa ya ɓaci duniya za ta ce gashi nan tsakaninsa da sahabbansa ma an samu rashin jituwa har sai da ya musu faɗa ya ce ku daina duka wannan kullin munafukai ne munafiki shine zai iya sa faɗa tsakanin ɗa da uba fafur uba ya ta faɗa da 'ya'yansa 'ya'yansu ta faɗa da ubansu sharin munafiki munafiki shi yake haɗa tsakanin amini da amini an ga wane suna tare suna ɗasawa sai wani ya kewaya ya je same su ya munafurci kaga suna fada burinsa ya raba waɗanda suke haɗe munafiki shi ke haɗa tsakanin ƙungiya da ƙungiya ya haɗa tsakanin shugaba da mabiya munafiki shi sharinsa kullum ya tada wutar rikici tsakanin mutane to shi yasa duk wanda ya ga Allah ya jarabe shi da sha'awar wata sifa daga cikin waɗannan sifofi to falyatub ila ya tuba zuwa ga Allah kada ka yadda ka zama a rayuwarka ka zama sababin rashin jituwar wani da wani kar ka yadda a rayuwarka in dai baka sulhunta ba to kar kuma ka hura wutar rikici in dai baka yi sulhu ba to kar ka hura wutar rikici da rashin jituwa kuma duk inda ka ji labarin wane da wane ba sa jituwa to yi ƙoƙari ka shiga ka samar da sulhu da zaman lafiya a tsakaninsu to shi ne za ka samu matsayi a wajen Allah kuma Allah zai mutunta kai kimanta ka annabi ya sha wahala tabbas da munafukai gashi yana tare da su kullum dare da rana amma suna yi masa azaba to kuma daman haka sifar munafuki yake yana tare da kai yana gasa ka kana zaune ne a nan a bayan ginin nan kana ta jin zafi yana ƙona ka ka kasa gane wa yake ƙona ka ashe wani ne ya saita inda kake zaune ke ta hura ma wuta burinsa kawai ya cutar da kai to yanzu gabar magana ta biyu za mu tattauna a kanta ita ce akwai 'yar matsala guda ɗaya a cikin isa ɗin sunan mutanen da aka ambata akwai wanda ana ganin cewa ko kuskuren mai riwaya ne ko subutar baki ne ko kuma ya aka dai bai kamata a ce an ambace shi a cikin wannan tattaunawar ba shine imam ibn kafir ya ce haka za in kuna da littafin ko haka za waka a fi sahihaini annal mukawila li sa'ad bin ubada shine sa'ad ibn mu'az wa hadha min al mushkilat allati ashkalat ala kathirin min ahli al ilmi bil maghazi fa inna sa'ad bin mu'az لا يختلف أحد منهم أنه مات إثر قريظة وقد كانت عقب الخندق وهي سنة خمس على الصحيح ثم حديث الإفك لا يشك أنه في غزوة بني المصطلق هذه وهي غزوة المريسيع وقال الزهري في غزوة المريسيع وقد اختلف الناس في الجواب عن هذا imam Ibn kasir ya ce wannan magana da muka faɗa yanzu na <clears throat> cewa sa'ad bin mu'az Akubani bani abdul shi suka yi jayayya da sa'ad ibn ubada sa'ad guda biyu sa'ad bin mu'az sa'ad bin ubada ya ce haka ya tabbata cikin bukhari da muslim wanda ya tashi ya mai da martani dangane da wannan zance al-muqawil li sa'ad bin ubada huwa sa'ad bin mu'ad wanda suka sauyin zance shine da sa'ad ibn mu'az ai sa'ad bin ubada shine sa'ad ibn mu'az ko kuma wanda suka yi sauyin zance da sa'ad ibn mu'az shine sa'ad bin ubada al-muqawil li sa'ad bin ubada huwa sa'ad bin mu'az to wannan yana cikin matsalolin da ya rikitar ga yawa daga cikin malamai masu bayani akan sira da yaƙukan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi suka ce shi wannan sa'ad bin mu'az babu saɓani cewa ya mutu ne a lokacin yaƙin bani ƙuraiza a dab da lokacin isar bani ƙuraiza wannan sa'ad bin mu'az da aka ambata na farkon da aka ce sa'ad bin mu'az a ne abdul ashal ya ce ya rasulullah ana aziruka minhu wa kad kana aqibal khandaq kuma yakin nan na banu qurayza kusa da lokacin ghazwatul khandaq ne kuma a shekara ta biyar ne wannan abin ya faru a bisa zance mafi inganci ya ce wannan kisar kuma ta hadisul ifk sharri da ƙarya da aka yi mana na Aisha la shakku annahu fi ghazwati bani al-mustalik hadhihi babu shakka cewa a yakin bani al-mustalik ne aka yi wannan kissa din kuma in baka gane ba ita ce ghazwatul muraisi shi yasa zuhuri ma yazo yace wa fi ghazwatil muraisiya to ya za a yi ai jawabin nan an ba da labarin wani gashi a cikin kissan ana tunanin ma ya ma riga ya mutu kuma aka ce shine tashi yayi kaza yace wal qad ikhtalafa nasu fil jawabi an hada mutane sun sabani dangane da bada amsa akan wannan shi imam Musa bin Uqba kamar yadda imam Bukhari haka yato fi ma haka Bukhari anhu yace inna ghazwatul muraysi kanat sanata 40 wannan yakin na muraysi a shekara ta hudu ne to kaga in a shekara ta hudu aka yi wannan kisar shi kuma wancan ana tunanin shekara ta biyar ya rasu kenan an ba da ansa ba matsala haka ne damar rikicin shine wasu suna ganin cewa ai wannan abin ya faru shi shi sa'ad ibn mu'az ai ya ma riga ya rasu saboda ai sai da aka fara sai da ya rasu aka yi wannan kisar to shine wannan musa bin uku ba ya ce a'a wannan kisar a shekara ta hudu ne aka yi to kaga zalal ishkal mun gama da wannan a wannan ra'ayi din kamar yadda imam bukhari ya kaito wa hadha khilaful jumhur amma ibnu kathir yace sai dai matsalar shi kuma wannan amsar da aka bayar ya saba wa ra'ayin jumhurin malamai majority na malamai ba su tafi akan haka ba matsala kenan ko da yake ana iya samun gaskiya din ko daidai ta zama sabanin jumhur ana iya samu a babi na ilimi jumhur sun ce kaza wani ya zo da wani zancen da yake ya fi shi karfi sun fil hadisi ma yan fi ma kala imam ibn kasir ya ce to ai a cikin hadisin ma akwai abin da zai kore maganar shi musa bin ukuba ba ya ce san a shekara ta hudu bane ba to cikin hadisin ma ya nuna cewa ba haka bane to fa malamai kenan annaha qalat saboda nana aisha ta ce wa zalika ba'da ma unzila hijab ai wannan abun ya faru ne bayan an saukar da hijabi kaga sun yi magana tarihi kenan ita aisha ta ce ai wannan matsalar ta faru ne bayan an saukar da hijabi to matsalar yaushe aka saukar da hijabi wala khilaf annahu nazala sabihata dukhuli sallallahu alaihi wasallam bi zainab bint jahsh yace babu sabani wannan abin ya sauka ne wato hijabi ya sauka ne lokacin da asubahi ko washe garin da annabi ya tare a gidan zainab bint jahsh wannan wani karatun ne kuma da ba ake daɗa kawo an saukar da hijabi ne a daren da annabi ya tare da matarsa zainab binci jahash washe gari da safe Allah ya saukar da ayar hijabi wa qad sa'al sallallahu zainab an sha ni aisha fi dhalik har ma in za ku iya tunawa annabi ya tambayi nana zainab binti a akan yaya halin aisha kin ji ana cewa aisha kaza kaza kaza kaza kaza me za ki ce akan ta sai ita zainab ɗin kishiyar na da aisha take cewa ahmi sam'i wa basari ni dai zan kiyaye jina zan kuma kiyaye ganina ba zan faɗi abin da ban gani ba ba zan faɗi abin da ban ji ba to wannan shine adalci a rayuwa akan makalla Allah ya taimake ka Allah ya taimake ka akan tsayawa akan gaskiya duk lokacin da aka zo magana akan wani abu to yi ƙoƙari ka yi bayanin abin da ka gani ko abin da ka ji an ce kaza kaza ka ce wallahi gaskiya ban ji ba da na ji da zan faɗa to baka ga kaza ba ce wallahi ban gani ba ni dai iya abin da na gani na ga kaza da kaza kaza iya abin da na ji na ji kaza sauran bayani ku ƙara gaba amma ka tsaya ka ce a a ai zai yi ko ban gani ba ma zai yi shagen mutum ne wannan da kake ganin sa kaza kaza to kuma wannan kaga an shiga wani abu daban saboda me baka gani ba ina fatan muna ganewa ita gaskiya tana da daɗi amma tana da wahala kuma musamman idan wani abu ya faru na ka soki wani shi sukan wani daɗi ne da shi ka soki wani kai kace-kace da shi iya da daɗi shedan yana sa ɗanɗanansa a bakin mutum da zuciyarsa to amma tsayawa kuma watakila wani kana fushi da shi kana gaba da shi ga dama an samu nan da zaka ragargaje shi amma kuma sai ka haƙura ka ce a abin da na sani ke da. wanda a bari sai wata rana in mun haɗu ya mun laifi ne masa kaza yanzu anan kuma abin da ya kamata ku gane ku duba na Zainab binti Jahsh din nan Kishi yana na Aisha ce kun ga dai halin mata na kishi amma abin mamaki saboda sun sha tarbiyya manzo Allah ya zo tambayi kishiya akan halin kishiyarta ya san ba za ta yi ƙarya ba ya ce ya ke zainab ke kike zaune da aisha din a gida kin ji abin da ake faɗa yaya kina ganin za ta aikata wannan ta ce a a a ya ban sani ba ban kuma ji ba abin da na sani ya aisha yarinya ce ƙarama yarinya da bata da wani wayo za a zo aikin gida ma a bata tankaɗen gari ta ta wasa da shi har ya ɗauke ta yaushe zan ce wai aisha ta je ta banta da wani tayi yi kaza ta ce wala ban sani ba ya ni abin da na sani mutum mai kirki ce kishiya kishiya ba irin yau Allah ya shiri matanmu wasu akan kishi za su shiga wuta Allah ya shirye su Allah ya shirye mata sallaki azuminki karatun qur'aninki, zikirinki wane ne ɗinki wallahi in kin yi wasa sai ya zama saboda bai zai miki amfani ba saboda idan ka ji bala'in da ake yi a cikin gidaje dangane da kishi matan da kake ji abin wallahi hankalinka bai zai ɗauka ba kuma matan musulmi ba a maganan wannan ustazi ya ce matar wane ne matar wane ne wannan ba a wannan maganar kawai sai wacce Allah ya kubutar da ita kuran ta'adi to sai dai mu ce Allah ya ganar kishi mace tana da kishi tabbas amma ya zama kishin nata yana yana samun control daga Allah ya ce annabi ya ce duk zafin da kika ji in kika tuno Allah ya ce annabi ya ce sai ki sanyi to shine sai ki zama kina da kishi irin na Aisha Allah sa iyayen mu mata suna ji su gyara dan ana wahala tabbas yace nana Aisha ta ce abun mamaki wahiyar lati tusamini min azwajin nabi sallallahu alaihi wasallama a cikin matan annabi ita muke kunnan doki da ita wajen soyayya amma ka ga abin da ta faɗa ba ta yi suka a kaina ba haka ake so wanda ake ganin kana ba kwa jituwa da shi a zo a nemi shaida a kanka a kan shi ka faɗi gaskiyar da ka sani a kansa ka wuce wurin to wannan ka zama cikakken mutum zai ce tab lalle wani mutum ne duk da ba ma jituwa da shi amma ka ga magana kaza ya ce a kaina Allah ya ba mu ikon gyarawa malai ce wa kad zakara ahlu zakara ahlu tawarikh anna tazwijahu biha kana fi dhil qa'idati to malaman tarihi sun faɗa kan kallah wannan aure da annabi ya yi wa zainab Bin tijayish a watan zulqada ne sanata hamsin shekara ta nawa ta biyar to to yanzu kun ga wancan musa bin uquba ya ce a shekara ta nawa ne ta hudu aka yi abin nan to kuma an kawo kissar abin ya faru da yana da alaka da saukar hijabi da auren zainab to kuma auren zainab din ne ya tabbata a shekara nawa ne shekara biyar imam ibn kasir ya ce fa batala fa batula ma kana wa lam yanjali al-ishkal wancan maganar da aka ɗoru a kanta ta rushe har yanzu dai muna cikin matsala ba a samu iskali bai warware ba yanzu wannan kaga tsabar ilimi ne da karatu ya zo ya kawo wannan mushkilar shi wancan ya ce lokaci kaza har mun ɗan ji daɗi mun samu sauƙi an ce shekara ta hudu ne to sai ce amma kuma gashi a cikin isar ita mai isar ta yi bayanin lokaci na kaza an yi kaza an yi kaza kuma a tarihi ya tabbata lokacin nan shekara ta kaza ne to bari mu ji wa amma al-imam Muhammad bin Ishaq ibn Ishaq faqala shi kuma Muhammad ibn Ishaq sahibul magazi asira sahibul sira yace inna ghazwat bani al-musallik kanat fi sanat 60 babban karatu kenan shi kuma da yazo sai ce wannan ghazwatul muraisi a shekara ta nawa ne shekara ta shida ne wa zakara fiha hadisul ifk ya kawo wannan kisa na hadisul ifk illa annahu qala an az-zuhri an ubaidillah ibn abdullah ibn utba an aisha sai dai shi a riwayarsa cewa daga zuhuri daga ubaidullah dan gidan abdullahi ibn utba daga aisha fa zakar hadith ƙala sai ce faƙama usaidu bin al-hudayr shi a ƙissarsa da ya zo ya kawo sai ce sai usaid ibn al-hudayr ya tashi maimakon ya ce faƙama sa'ad bin mu'ad kun ga sai canja mutum ɗin ko jayyid ana aziruka minhu walam yadhkur sa'ad bin mu'az shi a riwayarsa bai ambaci sa'ad bin mu'az inda ake ta a kansa ba shikenan kenan yanzu ba sa'ad bin mu'az bane tun da damun shi ake ta rikicin ai ana tsammanin ya riga ma ya mutu ya za a ambaci sunansa kuma matsalar me yasa muke bata lokaci aka wani hadisin bukhari muslim shine damuwar to shine sai aka samu wata riwaya aka ce ai ba sa'ad ibn bane watakila kuskuren mai riwaya ne ana iya samun wahami kamar misalin kana bayani kana so ka ce abdullahi ne sai ka ce abdurrahman amma kai baka man san ma ka ce Abdulrahman bane ba yana iya faruwa ko ko cikin 'ya'yanka ma da kake tare da su kullum kuna magana kana so ka ce Ibrahim sai ka manta ka ce Dawud amma kai Ibrahim ka kira yana iya faruwa to Ibn Hazm shi kuma Allah ya masa rahama Abu Muhammad bin Hazm yace wa hadha sahihu alladhi la shakka fihi a daina wani bata lokaci ana dogon karatu ana ta wani yaya lokaci daman wannan shine gaskiyar da babu shakka a ciki waccan riwaya ta sa'ad bin mu'az ba haka bane ba ba sa'ad bin ba bane usaid ibn hudayr ne kuma ba shakka wa zalika indana wahamun mu a wajenmu inji ibn hazan wancan karatun da aka ambaci sa'ad bin mu'az wahami ne me wahami ko a cikin buhari ma akwai wahami wahami ina tsammanin yau din nan yau a tsammani na yau yau alhamis ne na yi ta muku bayani akan yau alhamis ne ashe yau juma'a ne wannan ba zai taɓa daraja ta ba a wajen ku ko kuma wannan ba zai taɓa watakila ƙarfin riƙe abu na a wajen ku ba wahami ne kowa yana iya yi wando ne ka zo za ka sa shi kowa ya san za ka fara da ƙafar dama sai ka ɗauko ta ƙafar dama sai ka zura ƙafar hagu sai da ka zo ja sai ka ga bai jawo ba wahami ne ka zo ɗaukan makullin mota za ka fita sai ka manta ka ɗauki na mashin amma ga makullan guda biyu wannan za a ce baka da ƙwalwa baka da ganewa a wahami ne to yana iya faruwa ibn hazm ya ce wa basata kalamu fi dhalika ma tirafihi bi anna dhikr Sa'ad ja'a min turuqin siha yayi bayani mai tsawo duk da cewa ibn hazm din ya ce eh ambatan sa'ad bin mu'az din ya zo ta hanyoyi ingantattu baya shakka akan hanyar da aka ambaci sunan sa'ad bin mu'az hanya ce ingantacciya tabbatacciya amma gaskiya wahami ne ba sa'ad eh, ibn mu'az bane ba usaid bin al-hudayr ne kenan dai ya tabbata sa'ad bin mu'az dai ya rasu ina fatan kuna fahimta qultu wa huwa kama qala insha Allah mai littafi wannan littafin wanda yake kama na kisar ibn kasir ya ce wannan zance mun goyi bayan ra'ayin ibn kasir abin eh, wannan ra'ayin ibn hazam abin da ya faɗa din haka yake insha Allah wa qad waqa min hadha an-namat fi al-hadisi mimma la yughayyiru hukuman ahadisu zawatu adad yace an ya faru a cikin irin wannan namatsi in an ce irin wannan namatsi kamar irin wannan nau'i ana iya samu a cikin hadisai irin abin da ba zai canja hukunci ba yanzu nan dan an ce mana ba sa'ad bin mu'az ne, usaid bin al-huzair ne kaga bai canja mana wani hukunci ba an samu zawatu adad hadisai masu yawa irin wannan ya faru وقد نبه nasu على أكثرها ديوا ما sun yi tambihi akai وقد hawala ba'dhum ajwibatan laha fata'assafa wasu sun yi kokarin wato ibada wasu ansoshin hadisi suka suka zurfafa suka yi ta'assufi mana dai mutum ya yi ƙoƙarin sai ya dage sai ya sai ya mai da abin daidai ya ce a haƙura da maganar ibn hazam ɗin nan ita ce wallahu subhanahu wataala a'lam Allah shi baro kan sani to wannan shine a takaice kisar wannan ifk abin da ya faru na sharri da ƙage da aka yi wa ummul mu'minin Aisha Allah ya dare ita abin da za mu tsinta a nan a gurguje mun sha faɗa a karatu duk inda Allah ya kai ka da wani matsayi da daraja to zai iya jarrabanka Allah ya yi maka ibtila'i ya dora maka wata fitina ko mun gaskiyarka kuma ai ta yadawa a gari abin ya ta damun ka kuma kai ka san ba haka bane to zai iya faruwa zai iya yiwa a taɓata sunanka to sai ka nemi yardar Allah ya kare ka kullum idan aka yi maka ka ce wallahu almusta'an to tunda ga matsayi ba kai na na Aisha ba kuma ba kai manzon Allah ba gidan iyalin annabi kuma kaga wannan yana iya nuna yana iya nuna mana cewa ashe akan iya taba iyalin mutum mutum mai daraja akan iya yi masa wani abu dan a taba darajar iyalinsa dan a taba shi a ce ai matarsa ma kaza take yi wataƙila kuma ba hakan bane sharri ne ƙarya ne to karka kashe kanka karka je kai ta tafiya kotu kana ta bala'i kana kaza sai na biyo na ai mutuncinka kan an riga an taba shi tunda dai sun ce kaza kuma ya yadu za ka ta yawon kotu ne kai ta wahala duk da ba haramun bane idan ka bi hakkinka amma dai akwai abin da yake buƙatar a yi haƙuri a kawo da zuciya yaƙi na gaba da mu ci gaba a akan shine ne hudaybiya walamma kana zul qa'adati min as-sanati as-sadisati kaga yana bin shekara shekara ne kenan ko yanzu mun gama abin da ya faru a shekara ta biyar hadisul ifki ko da an tambaye ka wata rana sharri da kage da aka yi wa nana Aisha a wace shekara ne shekara ta biyar bayan annabi ya hijira to me ya faru a shekara ta shida kuma yace خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤتمرا في ألف ونيف قيل أو خمسمائة وقيل وأربعمائة وقيل وثلاثمائة وقيل غير ذلك فأما من زعم أنه إنما خرج في سبع سبع سبع سبعمائة فقد غلط يشي يا عند شيكرة تشيد تزو أو تنزل القعدة watan da yake daga shi sai zulhajji ko shekara ta shida bayan annabi ya hijira daga makka zuwa madina to sai manzon Allah ya fita umara kuma a shekara ta shida manzo Allah ya fita umra ya tafi da mutane dubu da wani abu shine alfin wa naif alfin wa naif shekara ta dubu da wani abu wasu suka ce me wani abu me naif din ɗari biyar dubu da ɗari biyar wasu suka ce dubu da ɗari hudu wasu suka ce dubu da ɗari uku wasu suka faɗi wata magana ba haka ba ne akwai wasu rawayoyin ma da yawa da malamai suka yi ta faɗa wasu sun ce da ɗari bakwai ma duka akwai to amma dai um, hafiz al'imam kamar yadda afon um, imamun nawawi allah masa rahama ya faɗa ya ce imamul bai haƙi ya yi ƙoƙarin tarjihin ya jayar da wanne ne ya ce riwayar da ta ce dubu da ɗari hudu ta fi inganci kina yanzu mu tafi akan in mun tafi akan wannan tarjihi na Imam al-Baihaqi annabi ya fita wannan umra da mutum dubu ɗaya da ɗari hudu suka hau hanya za a tafi makka imam ibn kasiri ke cewa fa amma man za'ama annahu ma kharaja fi sabumiyatin fa ghalit ko ghalat ghalita duk wanda ya ce annabi ya fita da mutum dubu da bakwai to ya kuskure kenan riwaya 700 bakwai ba daidai ba ne فلما علم المشركون بذلك جمعوا أحابيشهم وخرجوا من مكة صادين لهم عن الاعتمار هذا العام وقدموا على خيل لهم خالد ابن الوليد إلى كراء الغميم وخالفه صلى الله عليه وسلم في الطريق فانتهى صلى الله عليه وسلم إلى الهديبية وتراسل هو والمشركون حتى جاء سهيل ابن عمرو آه، فصالحه على أن يرجع عنهم عامهم هذا وأن يأتمر من الآم المقبل فأجابه صلى الله عليه وسلم إلى ما سأل لما جعل الله عز وجل في ذلك من المصلحة والبركة وكره ذلك جماعة من الصحابة رضي الله عنهم منهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورجع أبا بكر الصديق في ذلك ثم راجع النبي صلى الله عليه وسلم فكان جوابه صلى الله عليه وسلم كما أجابه الصديق رضي الله عنه وهو أنه عبد الله ورسوله وليس يضيئه وهو ناصره وقد تقصى البخاري هذا الحديث في صحيحه فقاضاه سهيل ابن عمرو على كذا ما yake cewa yayin da manzo Allah shirya zai tafi wannan umra sai mushrikai suka samu labari suka sani shine alimal mushrikuna bidhalika ai kunji kunji muhammadu ya taho da sahabbansa su mutum dubu ɗaya da ɗari hudu wai za su zo wai umra jama'u a ahabishahum sai suka haɗa wato ainihin jama'a a nan gurin in an ce a ahabish ana nufin jama'atun min quraish jama'a jama'a cikin quraisha suka tara jama'a su da su kinana da su a kamar yadda ya zo a cikin hadisi inna ƙurashen jama'u lakal ahabisha ya zo a hadisi a hadisi inna ƙurashen jama'u lakal ahabisha suka fita daga makka don su hana annabi shiga makka tunda sun ji zai zo makka ne bari su zo su datse hanya kai manzo Allah ya gamu da sharri wallahi ya gamu da sharri ya gamu da wato ƙiyayya daga gurin kafirai don su hana shi an da itimari hadal am su hana shi je umra wannan shekarar suka gabatar da wani a cikin mahayansu shine Khalid ibn walid suka ce ya je can ya tsaya a wani wuri da ake ce da shi kura al-ghamim haka ya kama hanya tafi amma sai suka samu saɓani da annabi a hanya annabi yi can shi yi can ba a hadu ba wa khalafu sallallahu alaihi wasallam fi tariqi manzo Allah ya saba masa a hanya har sai da annabi ya kai wani guri da ake ce da shi Hudaybiyya sai ya tsaya a wurin sai aka samu aike tsakanin su mushrikan makka da kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa tarasalahu wal mushrikuna hatta jaa suhail bin amr aka yi ta aike tsakanin manzon Allah da mushrikai har sai da Suhail bin Amr ya zo fasalahahu yayi sulhu da annabi akan abu na ɗaya an yarji'a anhum amahum hada wannan Suhail ibn Amr shine wakilin su mushrikai ya zo ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda aka ce a gaya maka ba za ka je kai umra wannan shekara ba ba za ka yi umra wannan shekarar ba sai baɗi wa an ya ce min al'amil mukbil shine ya je umran da zai sai shekara mai zuwa shikenan fa ajabahu sallallahu alaihi wasallam ila ma sa'al annabi ya amsa abin da ya yi ya nema lima ja'ala Allahu azza wa jalla fi min al-maslahati wal baraka annabi yana gani da shi da mutum dubu ɗaya da ɗari hudu aka ce ba zai shiga maka ba garinsu ne ya haƙura sahabbai suka ji ba daɗi yanzu mun taho a ce ba za mu shiga ba haka annabi ya haƙuri ya karɓa saboda akwai maslaha wani lokacin ai wani hukunci a ido sai kaga ɗanye ne a ido kaga an zalunce ka kaga gaskiya bai kamata a ce an yi haka ba amma wallahi sai kaga idan kai haƙuri abin sai zo da alheri sau da yawa za a zo a yi wani hukunci kai aka cuta amma dan neman zaman lafiya sai ka haƙura ko a gida ko a kasuwanci ko a ofis ɗinka ko a me idan ka yi haƙuri wannan abin zai zamanto maka alkhairi kuma wallahi yan uwa wannan abin ku ajiye shi akan darasi galiban duk lokacin da aka zo aka yi wani hukunci aka cuce ka ka haƙura to ka jira wannan abin taki zai zama gare ka amma fa da zafi a lokacin akwai wahala ba daɗi amma duk abin da aka yi maka marar daɗi in dai yi haƙuri to nan gaba zai zama ci gaba a gare ka kawai sai dai mu yi haƙuri mu dogara ga Allah mu yi tawakkali da shi mu zauna lafiya manzo Allah ya haƙuri wa kariha jama'a tun min sahaba da yawa cikin sahabbai suka kyamace haka suka ce gaskiya su ba su yadda ba radiyallahu anhu su wannan abun gaskiya yanzu ya annabi ya za ka haƙura mun taho umra a ce ba za mu shiga ba daga cikinsu akwai umar bin al-khattab allah ya yarda da shi wa raja abubakar ne siddiq fi dhalik thumma raja annabi umar ya je samu abubakar ya ce yanzu kai abubakar haka muna gani za a zo a yi wannan hukuncin kurin annabi ya zo ko a yi wannan hukuncin suhail bin Amur ya zo ya ce wai sun ce wai ba za mu je mai yi nan ba haba abubakar ya je gurin manzo Allah ya ce yanzu ya manzo Allah haka zaka haƙura ga mu da dama ka ba mu dama mu buɗe hanya mu tafi fa kana jawabu sallallahu alaihi wasallam kama ajabahu siddiq amsar da manzo Allah ya bawa Umar irin amsar da Abubakar ya bashi ne Allah karim Allah karim da Umar ya je wajen Abubakar ya kai masa kuka yaya za a bar wannan hukunci ya zartu a haka Umar yana da zafi yana da yaji sai Umar ya ce da shi huwa abdullahi ay Abubakar ya ce da shi huwa Abdullahi wa rasuluhu wa laysa yudayyi'uhu kar ka manta fa Muhammadin nan bawan Allah ne kuma manzon Allah ne kuma Allah ba zai taba tozartar da shi ba duk da wannan hukuncin da Allah ya yi annabi ya haƙura mu juya mu koma gida ba mu yi nan ba to ka tabbatar ka ajiye Allah ba zai tozartar da manzon Allah ba ba zai yiwu ba da ya sake dawowa wa ce shi ne mai taimakon shi Allah zai taimaki annabi ya sake koma gurin manzo Allah ce yanzu ya rasulullahi abinda za a yi kenan sai manzo Allah ce ni bawan Allah ne ko ni manzo Allah ne kuma Allah ba zai tuzartar da ni ba kuma ni na san Allah zai taimake ni kawai mu tafi a haka mu juya mu koma gida Umar malam ya gama cika malam zai fashe shi da man ɗabi'arsa take na sha yi muku bayani haka Allah yake mutane kuma dole ka yi haƙuri da su yanzu dai imani dai kai magana Umar eh annabi cewa a hadisi hasan lau kana ba'adi nabiyun la kana umar da Allah zai yi wani annabi a bayana da zai yi annabi a bayana da umar ne amma umar dinnan duk inda aka ba da labari malam yaji ne da shi ko zafi hakan kuma yake kuma wannan ɗin bai taɓa imaninsa ba so ɗabi'a ne wani zaka yana da sanyi haka yake baya iya al'amura haka Allah ya shi haƙuri da shi wani kuma zaka yana da yaji wani kuma za ga yana da haƙuri amma in an taɓa shi kuma ranar da aka taɓa shi in haƙurin sai ya ƙare to abin ba kyau kuma wani kuma duk abin da za ka yi billahi azim yadda ka san dutse kake wa ba bai dame shi ba ko me ma za a yi a gida a yi ta yi wai ana ba da labari wani mai gida ya tara matan suna faɗa suna doke-doke in ya shigo gida ce to yau ma ana ana ta yi ne sai sai dan nade babbar riga sai to ni kan ku bani guri in wuce in kun gama abin wancan kin gama kya kawo min abinci na suna doke doke suna zage zage ana ashara gidan ba abin da ya dame shi zaman su ci gaba da harkar in kun gama ni dai a kawo min abinci na kuma hakan za a gama da kuwan a dauko masa abincin sa ya ci abin sa yi ba abin da zai hana shi bacci shi <laughs> Allah mai mutane kenan eh wani kuma da ya ji labari yana zuwa to daga rabiya kuma zai kama fada da wata ya samu suna fadan kuma zai zo yana bala'i kuma sai ya tare akan wata ya tama ta masifa wani kuma da yake bai da haƙuri in ya zo ce to duk na sake ku gaba daya an yi haka din ya zo ya tarar suna fada ya hana su ya hana sun ki haɗu ya ce to ba akwai wacce take gidan ubanta ne nan babu ko to duk ku tafi gidan ubanku na sake ku gaba daya alhaji ya aka yi haka na sake su sai daga baya kuma zai zo yana to yanzu ya za a yi al'amari ne na zuciya shi shikenan sai ga an sulhunta wani kuma wallahi bai zai yi ba to haka mutane suke da ɗabi'a su amma dai ana so mu tafi ƙarƙashin Allah ya ce annabi ya ce mu zamanto masu haƙuri kullum shari'a ta fi yaban janibin haƙuri ta fi yaban janibin haƙuri hakan annabi ya ta haƙuri da umar ɗin a wata riwaya umar ya ce liman utar giya yaya za a ba mu ƙasƙanci mu za a zo a ce ba za mu shiga maka ba har waɗannan arna kafirai sun isa har su ce ba za mu shiga maka ba annabi ba ka ce mana za mu shiga maka ba la tadkhulu al-masjid al-haram insha Allah aminin muhallaqina ru'usakum muqassirin la takhafun annabi ce ina ce za a shiga amma yau na ce ko gobe za a shiga sai an yi hakuri mana an gamu da ibtila'i akan wannan sulhul hudaybiya din kamar yanzu fa kun haɗa kayan ku ne kun komai da komai kun je da komai da komai a jirgi da komai kuna sauka a airport a ce wallahi ga kuna ganin saudiyan bara ku shiga ba me ya faru saboda malaria ta muku yawa a najeriya <laughs> malaria ta muku yawa a najeriya misali rai ya ɓaci a ce yaya za a yi ko kuma kun kamu da ciwon lasa ba ko ciwon wacece wayewar sauransu wal billah to ga sulhun da aka yi faqadahu suhail bin amr ala suhail ibn amr suka tattauna aka yi hukunci kan na ɗaya an yarji anhum amuhu hada annabi ya koma wannan shekarar wa a atamira min al-amil muqbili sai shekara mai zuwa zai umra ala an la yadkhula makkata illa fi julubani sila ba zai shiga makka ba face sai ya zo da takobi takobin yana cikin gidansa ba za a fitar da takobi a fili ba takobi kawai aka yadda a rike wa Allah yuqima indahum akthar min salasati ayyam sharadi na gaba annabi bai zai zauna a makka ba sama da kwana uku duk abin da za su yi kwana uku ya isa annabi ya ce ba komai wa ala alla wa ala an amana nasu bainahum wa bainahu ashar sinin kuma za a samu aminci da zaman lafiya kar a yi fada sai shekara goma ta wuce an yi sulhu shekara goma babu tsokala ba zaman fitina فكانت هذه هي الهدنة وهذه الهدنة من أكبر الفتوحات للمسلمين كما قال عبد الله بن مسعود wannan zaman sulhu da yarjejeniya huduna kenan da aka yi yana daga cikin manya-manyan fatahi da buɗi da musulmi suka samu yanzu kaga duka in ka lura me maslahar musulmi a ciki me ribar su a ciki duk yawanci sulhun aka yi kawai an cutar da musulmi ne amma annabi ya ce ai haƙuri وعلى أنه من شاء دخل في عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن شاء دخل في عقد قريش كما أن يصلحوا wai an ce duk wanda ya ga dama ya shiga ƙarƙashin alƙawarin annabi sallallahu alaihi wasallam ko ƙarƙashin alƙawarin ƙurayshawa a wurin wala annahu la ya'tihi ahadun minhum illa wa in kana musliman sannan suka ce kuma duk wani mutum ko da musulmi ne ya fito daga cikin musulmi ya dawo cikin kafirai afuwan ko da daga cikin kafirai ne ya dawo cikin musulmi to dole dai za a mai da cikin kafirai in kuma ma wato kafirin ne ya dawo cikin musulmi kai za a mai da shi wurinsu ko musulmi ne ya koma wajensu zai zauna wajensu wa in zahaba ahadun minal muslimina ilaihim la yardunahu ilayhi amma inda musulmi ne zai tashi daga cikin musulmi ya koma wajen kafirai to ba za fa su mai da shi ba kun gane hukuncin na zalunci mana in mu dan uwanmu musulmi ya koma wajen kafirai to za su riƙe shi amma in su dan uwansu kafiri ya dawo cikin musulmi to dole a mai da shi haka za a yi suka ce wallahi dole sai an yi haka فأقره الله فأقر الله سبحانه وتعالى ذلك كله إلا ما استثنى من المهاجرات المؤمنات من النساء الله يتبتر da wannan hukunci duka sai abinda Allah ya kebance yace to amma banda mata muhajirai Allah ya ce an yadda a je a yi duk abin da in maza ne a je amma in musulma ce idan afwan ta yi hijira ta taho wajen musulmi to ba za a abin ɗinta ba ba za a mai da ita wajen kafuri ba ba zai yi ba ba inna huna hahum an raddihinna ilal kufar Allah ya hana musulmi su mai mace zuwa kafira zuwa kafirai yanzu mace ta taho tana cewa ta musulunta ta yarda da annabi tana so ta bi annabi tana matsayin mace a dauke ta a maida ita cikin kafirai Allah ya ce ba za a yi haka ba wannan kam a sulhun ba a yadda ba kaga wannan yake nuna duk sulhun da aka yi dan Allah yana goyon bayan annabi duk da cewa a zahiri zalunci aka yi to wannan yake nuna ma tsakar maka Allah Allah shi yana da haƙuri kuma zai iya yiwa a rayuwa a ɗora a yi maka wani abin da ke ba daidai ba ne Allah yana kallo ya kyale kana ganin kai mai sallah ne kai mai azumi ne ga yawan karatun qur'ani kana yawan azumin nafila kai kana ga kamar wani waliyin Allah ne Allah ya doro maka wata masifa ai ta cutar ka ko ba ka bane ba a ah, yanzu kyakkyawan misali wannan malamin da aka kama Sheikh Ahmad al gargawi ana bi ana kama masu mulki ana kama masu kuɗi ana kama kaza an zo an kame malami da yake da'awa aikinsa shi kullum karantu wani lokacin in ba haƙuri kai ba in kai tunanin jarawa sai ka ce wannan kuma ya alaƙa yanzu Allah ya san yana da wannan matsayin yana daraja ya bari a kame shi masu sai da mutane masu kidnapping masu kashe mutane su kama shi amma kuma malami ne to ibtila'i ne kamar yadda yanzu nan ba mun karanta da ku ba annabi Allah ya jarabe shi a gidansa duk da cewa shi annabi ne amma aka jarrabe shi aka tumci matarsa da kaza to komin matsayinka Allah zai iya ka. ku rike wannan shi yasa idan masifa ta zo maka ka ta gigi ta ka ta tayar maka da hawan jinin ka ce a ba komai alhamdulillah haka Allah ya ga dama yayi da ni ni kuma na san zai taimake ni abinda ake so kurin ka ji a ranka Allah zai taimake ka kuma wallahi zai taimake ka kai malam mai imani ya huta mai imani ba ya huta shikenan wa harramahunna al kufari yawma idin Allah ya haramta su ga kafirai wannan rana shine inda Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu idza ja'akumul mu'minatu muhajiratin famtahinuhunna Allahu a'lamu bi imanihinna fa in alimtumuhunna mu'minatin fala tarji'uhunna ila al kufar la hunna hillu lahum wa la hum yahilluna lahunna wa atuhum ma anfaqu Allah ce wanda kai imani idan har muminai masu yin hijira kaga Allah ya su muminai sun baro cikin kafirai sun yi hijira sun zo wajen ku to ku jarrabe su a gwada imanin su a gani da gaske ne ko yan leƙen asiri ne yawwa amma Allah ya fi kowa sanin imanin su Allahu a'lamu bi imanihinna idan kun gane mu'minai ne to fala tarji'uhunna ila al-kuffar kar ku mai su wajen kafirai saboda ba su halatta gare su ba ba su ba su gare su ba su ma dan ta gare su ba to wannan kenan kenan Allah ya yi hukunci ko in dai mata ne to ko da wannan sulhun da aka yi to bara a yi ba dole sai an tsare mata wannan yana nuna mana ashe addini yana kula da women rights kenan yana kula da hakkin mata to um, wannan malam yake cewa wahada amrun azizun ma ya fil usul wannan gaskiya abu ne kaɗan bai fiye faruwa ba me yake nuna wa huwa tafsisu sunnati bil qur'an tafsisu sunna bil qur'an ma'ana qur'ani ya takaice sunna ayi wani hukunci a sunna ayi wani hukunci a hadisi a buɗe sai qur'ani ya zo ya ƙayyade shi yana faruwa da yawa Allah ya yi hukunci a cikin qur'ani sai annabi ya zo ya ƙayyade hukuncin dan dama annabi shi ke fassara qur'anin ai wani is normal haka ne Allah ya saukar da aya gashi zahirin ayar abin Allah yake nufi muka fahimta amma a bayanin annabi sallallahu alaihi wasallam a bayanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya takaice bayanin sai ce ga yanda ake nufi taksisul qur'ani bis sunna kenan to amma bai da yawa bai fiye faruwa da yawa ba a ce sunna ta yi bayani tiryam tiryam yanzu me suna ta bayani wannan duk kissa ba a hadisi bane muka karanta gashi a hadisi ga yanda yazo kawai sai Allah ya saukar da Qur'ani kuma ya iyakance hukunci to shine Imam Ibn Kathir ya ce ka wannan aziz wato kadan ne shine aziz kalil kadan ne irin wannan yake faruwa fil usul wa huwa tafsisu sunna bil Qur'an shi yasa wasu malaman ma kamar yadda Abu Hanifa ya tafi suka dauka nasku ne me nasku hadisi ya yi bayani ƙur'ani ya zo ya shafe hukuncin shi a wajen abu hanifa nasu ne tunda hadisi ya ce gashi nan eh, an yadda a yi sulhu kowaye ya dawo a cikin kafirai ya zo cikin musulmi za a mai da shi to sai Allah ya zo ya goge hukuncin ya ce a da mata abu hanifa shi a wajensa ba ba taksis ba ne nasu ne kun gane bambanci tsakanin at taksis da an-naskhu at taksis kamar a yi specifying abu a iyakance abu duk ku tashi ku tafi da Allah na sallame ku banda malam abubakar da malam musa wannan me taksis ne specifying ne na iyakance banda wani da wani annasku jama'a ku tashi ku tafi gaba ɗaya ku tafi sai kuma an zo in ce da ku kai duk ku zauna kaga wannan magana ta ta share magana ta ta biyu to wannan shine bambancin annasku da at-takhsis to shi Abu Hanifa yana da ra'ayin kawai ba wai ƙur'ani ne yazo ya iyakance wata magana ta sunna ba a'a ƙur'ani matsayinsa ya wuce haka shi kawai share hukuncin ya kawo nasa kawai sunna ta tafi akan da maza da mata an sun tafi kar a nan ɗinsu ƙur'ani kuma ya zo ce a ah, a bar maza maza su ame da su amma kar ame da mata ina fata ana fahimta wa ba'dul usuliyin amma sai ce walaysa huwa alladhi alayhi aktharul mutaakhirin wannan ba shine ra'ayin da yawa daga cikin malamai na ƙarshe ba Wanne za fi zalika qarib jayayya akan wannan wani abu ne makusanci kowa ya sani a cikin littafin usul idh yarji wa hasiluhu ila munaqashatin fil lafzi hasalin zancen abin da zai koma shi ne tattaunawa ne akan lafazi mai annabi yake nufi wa kad kana sallallahu alaihi wasallam qabla wuqu'i hadha sulh ba'atha Usman bin Affan insha Allah ta'ala sati mai zuwa anan zamu tashi wannan kan gaba cewa kafin wannan lokaci annabi ya aika Usman bin Affan ya shiga Makka ya je ya gaya wa kafiran nan da suke niyyar fada da shi inna lam na'ti liqitalin mu ba yaƙi ya kawo mu ba ka je gaya musu ana zuwa kawai sai ake ta yada rumu ai usman ɗin ma an kashe shi to nan ne kuma hankali ya tashi insha Allah sati mai zuwa za mu tashi akan wannan bi atilla tabaraka wa ta'ala abinda muka faɗa na daidai Allah muke roƙo shi ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuɓan harshe muna neman Allah ya mana afuwa wa bi hadzal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wasu alaikum warahmatullahi wabarakatuh